وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دارن بيوغا وطن جماد الآخرة هجرة محمد hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi تلاتين 1439 don ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah a lokacin da ya gabata mun tattauna masala kan batun ah, mas'alatul mashi al khufai ah, yau kuma za mu shiga wani sabon baf wanda ya kunshi wata mas'ala ta daban abinda ya kamata mu kara bayani a kai shine dangane da shafa akan khuffi shi ne kaman shafa akan kofin da yake fashashe wanda ya huje shi mutum zai iya shafa a kansa ko ba zai iya ba to nan malamai eh, suka tattauna wasu daga cikin malamai suna gan cewa sai ya zanto kofi ne lafiyayye cikakken kofi wasu kuma suna gan cewa a mutukar sunan kofi zai gazgantu a kansa to za a iya yi shafa ne wanda wannan kuma shine daidai kamar yadda shine zabin uh, Sheikhul Islam Ibn rahimahullah kamar yadda yake cikin uh, Majmu'ul Fatawa juz'i na 21 domin idan muka duba rayuwa ta sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu ga rayuwa ce wata kunshi uh, tafiye-tafiye kuma ta kunshi wuri wanda yake mai zafi da duwatsu to wannan zai bai zuwa ga samin eh, kofi din ya fashe da sauran abubuwa irin wannan amma tare da haka manzo Allah ya ba da damar a yi shafa a kansa kai tsaye wannan kaga sai yake nuni akan cewa mutukar dai sunan kofi zai gaskantu a kansa to magana ta riga ta gari amma idan ya zamana ba zai karbi sunan kofi ba to kaga wannan ba kofi bane amma mutukar za a gani a ce wannan kofi ne ko da ya fashe ko da wani bangaren sa ya fita to mutum zai iya yin shafa a kai babu komi a kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرعاة حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله يتي باب wannan babi ne da ya kunshi bayanin hukuncin ma ja'a abinda ya zo na ainihin hukunci da bayani firru'afi cikin lamarin haɓu cikin lamarin haɓu arru'af wato ainihin haɓo kenan ka gurab gurab ru'af an gane ba to shi ru'af eh, masdar ne na ra'afa yar'uf ra'afa yar'uf min babi nasara yansuru an gane eh, to anan eh, al'allamatu zarqani rahimahullah da yake shi yake hannuna sharhu zarqani alal muwatta yake cewa a ƙasa wa yaqa'u fi nusakhin saqimatin wal qai'u wato a wasu nusakhoki masu rauni ya abku da ƙarin walƙai'u kenan babin ma ja'a fi ru'afi wal an gane ba yace wala wujuda laha fi nusakhil al atiqati amma wannan karin na wal qai'i bai zanto mai ba a cikin nusakh na muwatta waɗanda suke da ɗaɗɗu waɗanda kuma malami suka karanta su suka tace su yanan ne yake nuna maka yana maka karin da ya zo a wasu nusak na walƙai wannan bai tabbata ba wanda ya zo ne a shashin nusak hindiya nusakun hindiya nusak na mutanen indiya to a nuskokinsu ne aka samu karin walƙai amma a asalin nusar na ainihin mutanen madina mutanen magharib an gane ba mutanen misra to yanda huwa gani dinnan to haka abin yake babin ma jaa fi ru'afi yanan biduni dhikri wal qay qala haddathani yahya ubaydullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah الله haddathani yahya an malikin an malikin آه، كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهري شي سيدودا حدثنا مالك آه، شي يحيى بن يحيى الليس يتني عن مالك شي كما أبو مصعب رحمه الله يتي حدثنا مالك آه، ديك أبو ديني النافع النافع آه، كتاب الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله شيكما سيتي حدثنا نافع بمكن آه، عن مالك النافع تو أوتش رواية الإمام مالك سيتي حدثنا نافع أنجاني دندي أبو ديني آه، أن عبد الله بن عمره cewa lalle abdullah bin umar radiyallahu anhuma a kitabul muwatta bi riwayati shaybani rahimahullah sai zo da an an abdullah bin umar annahu mun gane ba badalu anna sai zanto an da kuma karin annahu duk da ya sako da yake isarwa lallai abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kana ya kasance idza ra'afa idan yayi habu in sarafa yakan juya abin nufi yakan fita daga ainihin sallah fatawadda sai ya je ya saki alwala thumma raja'a sannan sai ya dawo zuwa ga zuwa ga ita sallah fa bana sai ya yi gini akan abin da ya sallata kafin mai abkuwar wannan haɓo ne walam ya takallam amma alhari shi bai yi magana ba a wannan halin alhali shi wa abdullabi ne bai yi magana a wannan halin ba saboda ɗaukan yana cikin sallah ne an gane to a ainihin kitabul muwatta برواية الشيباني رحمه الله سيدو لتشيوى كان إذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع أنقاني فبنى على ما صلى an gane a wacce ruwaya a wacce ruwaya ta kitab muwatta bi ruwati shebani cewa abdullah bin umar ya kasance idan ya yabo to yakan juya abin nufi ya fita daga mai cikin sallah sai yayi alwala alhali shi bai yi magana ba a wannan hali sannan kuma sai ya dawo zuwa ga sallah sai ya gina sallarsa kan abin da ya sallata a baya mana an ya sallaci raka a biyu to yanzu raka uku zai tafi kyan ga salla ne raka uku ko mai raka hudu ya raka da ya sallata to yanzu kenan raka ta biyu zai tafi ga sallah mai raka a biyu ko mai raka uku ko mai raka hudu an gane ba wannan shine a lafazu shebari fi muwatta'ihi amma idan muka duba za mu ga duk sako ɗaya ne suke isarwa gaba ɗaya wannan asar na abdullahi bin umar da isnaduhu sahih ya inganta haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'af haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati al-kanabi haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati suwait bin sa'id haka a kitabul muwatta bi riwayati shaybani haka al-imam abdurrazzaq bin hammam as-san'ari ya fidda shi cikin musannaf haka al-imam Abu Bakr bin Abi Shayba shi ma ya fidda shi cikin wato ainihin musannaf haka al-imam al-Baihaqi ya fidda shi cikin as-sunanul kabir haka al-imam ibn al-munzir shi ma fidda cikin al-awsat haka al-imam Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam ya fidda shi a kitabut tuhur ta hanyoyi daban-daban mun gane ba ya zo ta hanyoyi da yawa zuwa ga shi nafi' zuwa ga Abdullah bin Umar sannan kuma ya zo ta hanyar salim bin abdullah kamar yadda yake cikin musannaf na abdulrazak bin Hamam al sanani da kuma kitabu tuhur na abu ubaid al-qasim bin Sallar. min tariki salim na abdullah bin umar kenan kaga nafi maula bin umar ya yi mai ya rawaito haka salim bin abdullah shi ma yi mai wato ainihin ya rawaito an gane ah, Uh, to a al-imam uh, abu abdullah malik bin anas rahimahullah uh, ya kulla wannan babi domin ya bayyana maka saɓani da malamai suke akan akan haɓo shin haɓo yana warware alwala ma'ana yana daga cikin al-ahdas wato ababen da suke warware alwala kamar fitsari bayan gida hutu bacci fitar mazi fitar wazi to shi ma haɓo yana daga ciki to sai ya kulla maka wannan babi domin ya bayyana maka sabani tattaunawar da malamai suka yi an gane sannan kuma domin ya nuna maka cewa wato ainihin aiki wanda yake ba mai yawa ba a cikin sallah to wannan bai bata sallah an gane ba bai bata wato ainihin sallah to wannan matsala ce wadda malamai suka tattauna shin haɓo yana warware alwala min na waƙidil wudu amla yana daga cikin ababen da suke warware alwala ko kuma bai daga ciki al'imam abu hanifa annu'uman bin thabit rahimahullah da kuma al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal al shebani al-marwazi rahimahullah sun tafi akan cewa haɓo yana warware alwala sai dai shi al'imam ah, ahmad bin hanbal cewa idan haɓan ya zamana mai yawa ma'ana jinin haɓan ya zama jini ne mai yawa ta wannan ƙaunar wahida haka yake a wurinsa cewa albara ta warware amma idan ya zamana jinin kaɗan ne ya zuba to anan ne aka samu mai ruwayoyi guda biyu a wurinsa kuma ruwaya da suke mafi inganci Shi ne mai injinin kaɗan ne bai bata alwala bai bata ainihin alwala ah, wannan kenan domin za mu ga a nan ah, asar ɗinnan na abdullahi bin umar za mu ga cewa a abin da ya yi nuni ne akan cewa haɓo yana mai yana warware alwala tun daga shi yayin da ya haɓo ɗin in sarrafa fatawar ba sai ya je ya rashin sake alala to kaga wannan nuni akan cewa kenan wancan haban da yayi ya warware alwala da haka shi yasa ya fita daga sallah ya je yayi ya sake alwala to wannan shine maduba da suka ainihin duba kan ita wannan matsala ne kenan kaga tun daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sami abin duba kan ita mas'alatu ru'a wato haɓo yana warware alwala ko bai warware warwarewa akwai a ruwaya zuwa ga umar bin khattab radiyallahu an wanda tana cikin musannaf na al'imam abdurazak da musannaf na al-imam abubakar bin abi shayba haka ruwaya zuwa ga ali bin abi talib ita ma tana cikin musannaf na abdurrazzaq da musannaf na ainihin abubakar bin abi shayba da kuma asnan al-kabir lil imam al-bayhaqi haka ruwaya zuwa ga salmanul farisi radiyallahu an ita ma ruwayarsa tana cikin musannaf na abdurrazzaq da musannaf na abubakar bin abi shayba waɗannan ruwayoyi a zuwa ga waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam suna nuni akan cewa haɓo yana warware alwala haɓo yana mai? yana warware alwala sai dai isnadadin ruwayoyin suna da roni isnadin ruwayar umar ɗan haɓa bina da roni haka isnadin ruwayar ali bin abi talib yana da rauni haka isnadin ruwayar salman al-farisi shi ma yana da rauni radiyallahu anhum ajma'i yana da rauni amma wannan nabla bin umar ka gaya ne ya ainihin inganta ya ainihin me wato ainihin inganta to sai wasu daga cikin sahabbai da ruwayi suka zo daga gare su kan cewa haɓo baya baya ainihin warware alwala wato haɓo baya wato ainihin warware alwala don mutum ya yi haɓo to wannan ah, babu wata matsala game da wannan haɓo da yi alwalarsa tana nan alwalarsa tana nan ah, wadda wannan ah, ruwaya ce wadda ta zo daga jabir bin abdullahi al'ansari radiyallahu anhuma tana cikin musannaf na ainihin al'imam abubakar bin abisheba da kuma kitabul ausat na ibn munzir kitabul ausat na ibn munzir sannan kuma haka ruwaya ce zuwa ga ata bin abi rabah daga cikin tabi'ai kuma ruwaya ce zuwa ga tsawus bin kaisan daga cikin tabi'ai wanda al'imam bukhari ya ambaci wannan ruwayoyin bisigatit ta'alik mu'allakan cikin littafinsa na ainihin sahihul bukhari zuwa ga dawus bin kaysan zuwa ga ata bin abi rabah mu'allakan amma al-imam abdurrazzaq bin hammam ya sadar zuwa gare su da isnadi cikin musannaf haka al-imam abu bin abi sheba shi ma ya sadar zuwa gare su da isnadodi zuwa gare su cikin musannaf wanda kuma isnadodi ne ingantattu zuwa gare su sun taba kan cewa haɓo baya ne baya warware alwala to wasu daga ciki kuma sai suka ce a idan ya zama na haɓan kaɗan ne ba mai yawa ba to alwala ba ta da ba ta da matsala tana alwala ba ta da matsala mutukar haɓan ba shi da yawa kaɗan ne ya zuba to ba ka da matsala wanda wannan ya zo daga Abdullabi na abi aufa abdullah bin abi aufa wanda alma bukari ya ambace shi mu'allakan cikin sahih Bukari zuwa gare shi al-imam abdurrazzaq kuma ya kawo shi musulan cikin musannaf haka al'imam imam abubakar bin abi shayba shi ma kai musulan cikin musannaf ah, haka wato ainihin ah, abu huraira ah, shi ma ruwaya ta zo zuwa gare shi cikin al ausat na al'imam ibn munzir da kuma musannaf na al-imam abubakar bin abi shayba ya ma marfu'an a matsayin ne maganar manzala sassan cewa in jinin kaɗan ne alwala ba ta da matsala ya zo marfu'an a matsayin maganar manzala sassan ta hanyar shi abi huraira kamar yadda alimamu kudni ya fitar cikin sunan kudni amma bai inganta ba domin isnadi ne wanda yake da ibjiddan isnad ne da ibjiddan kamar yadda alhafis ya bayyana cikin at-talkhis al-habir da aka magana ce ta shi abi huraira sannan ya zo daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma kamar da yake cikin al'ausar na ibn munzir da kuma asnan kabir lil imam al-bayhaqi cewa idan jinin kaɗan ne to babu komai alwala tana da idan kuma jinin da yawa ne to alwala ta yi ne ta baci an gane ba wannan shine ne abinda magabata suka tattauna kan wato ainihin ita masala ne kan ainihin ita masala ne mun je a mazhabul imam abu hanifa da ko mazhabul eh, imam ahmad bin hanbal amma mazhabul imam malik bin anas da mazhabul imam shafi sun taba akan cewa habo baya karya alwala da yawa ne ko kadan wanda wannan kuma shine abin da yake daidai saboda rashin dalili babu dalilin da yake nuni akan cewa haƙo yana yana mai yana warware Allah babu abinda dalili ya zo yi nuni a kai shi ne cewa abinda ya fita ta ƙofofi biyu mun gane ba imma ta gaba ko ta gaba kamar fitsari eh, mazi wadi ta gane ba da kuma mazi kaga duwanda suna ne suna lalata alwalan mutum mani shi yana wajabta wanka ragowar kuma suna wajabta ne yin tsarki to baya kuma kaman bayan gida kamar fitar da wato ainihin iska sai kuma abin da ya shahu mai bacci shi ma kaga bacci wanda yake mai nauyi shi ma yana warware alwala kamar yadda yake hadisin safuwa min asal sal al wanda yake cikin Jami'ar Turmizi da sunan nasa'i da sunan Bin maja da musnad imami an bin hanbal walakin min ga'ibin aw bawlin aw nawm kaga fadalla zalika ala anna an-nawm al-amiq al-mustaghriq yunaqil wudu'a an gane ba duniya kan cewa to lalle in ya zama na bacci mai tsayi ne to wannan bacci yana me yana wato ainihin warware alwala yana warware alwala da haka abinda al'imam abu abdullah malik bin an zake kai da al'imam shafi shi ne abinda yake daidai to akwai a wasu hadisai da suka zo akwai hadisin aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sunan bin maja da sunan darakutni da sunan kabir lil'imam al-bayhaqi take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce dukkan wanda ya samu amai ko ya yi magos ko kuma ya yi haɓo to lalle ya fita daga sallah eh, ya je ya sake alwala sai ya yi gini akan abin da ya sallata kuma alhali shi bai magana ba a wannan hali da wani hadisi bai inganta ba hadisi ne da ifi mai rauni bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da kuma ga ittirabi ko ittirabi cikin isnadinsa kuma sannan ga matsaloli na ainihin rauni ta fuskar isnadi daga cikin matsalolinsa shine ya zo ta hanyar ismail bin ayyash ismail bin ayyash rahimahullah wannan shi ismail bin ayyash ruwayarsa an gane? ta haka suka so biyu idan ya zama na ya yi ruwaya ga mutanen sham to na ruwayar mai karbabbiya ce idan kuma yi ruwaya ga ainihin wasu mutane wanda suke ba na sham ba to na ruwaya ba karbabbiya ba ce saboda ya samu matsala to da haka wannan sai zan ta hanyarsa ne ta hanyar shi ismail bin ayyashi ne zuwa ga abdulmalik bin abdulaziz bin jurayj wa huwa makkiyun shi kuma min ahli makka mutumin makka laysa min ahli sham an gane ba to wannan ruwaya ce mai rauni sabanin zuhair bin muhammad zuhair bin muhammad shi kuma zuhair bin muhammad shi kuma ruwayarsa ga mutanen sham ita ce mai raunin kuma idan ya yi ruwaya ga mutanen sham to yakan samu matsala amma inda wasu mutane ba na sham ba to ana ko ba ya samu matsala shi zuhair bin muhammad sabanin shi kuma ismail bin ayyash shi ruwayarsa ga mutanen sham ita ce ne mustaqima da khilafi eh, ruwayatihi an ghairihim eh, fahiya saqima an gane sannan ya zo daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas uh, radiyallahu anhuma ya zo cikin sunanin dara kutni yake cewa manzan allah ya kasance idan ya yi haɓo yana to yakan fita je sake alwala sai ya gini akan abin da ya sallata kaga wani shi ma marfu ne to shi ma bai inganta ba domin cikin sa akwai umar bin riyah umar bin riyah wanda mataruk ne da aka hadisi ne wannan da'ib jiddan da'ib sannan ya zo ta wata hanya daga shi abdullahi bin abbas cikin sunan dara kutni da kuma al-mu'jam kabir li abi al-qasim tabarani an gane ba da kitab kamil fi du'afa rijal na ibn adi zuwa ga shi abdullahi bin abbas zuwa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya ce dukkan wanda yayi haɓo to ya sake alwala yi gini akan abin da ya sallata to shi ma wannan bai inganta ba saboda cikin isnadin akwai Suleiman bin Arqam wanda da'ifi ne kuma ga Muhammad bin Maslama shi ma wato ainihin maturuk ne da haka shi ma bai inganta ba an gane kenan daga nan sai magana cewa mas'alar babu wani dalili a kanta babu dalili wato ainihin a kanta abinda yake daidai shine haƙo baya wato ainihin eh baya wato ainihin warware alwala wanda wannan shine abin da yake daidai haɓo baya warware alwala sai dai kawai mutum ya wanke a babi na tsabtace wato ainihin jikinsa waɗanda kuma suke ganin cewa a idan jinin ya zanto ba mai yawa ba ne baya warware alwala in mai yawa ne yana warwarewa suka yi duba ne ga faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa a ƙulla a jirfi ma wahiyar ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'am illa an ya kuna mai tattan au daman masfuhan au lahama khinzirin fa innahu yajis sai ga tunan da aka ce audaman daman masfuhan aka ce jini wanda yake abin kelarwa mai yawa to ambatan mai yawa da aka yi wannan sai yake wuni akan tashe in kadan da an yi abuwa kai ba matsala to sai dai wannan aya tana bayani ne kan ababen da suke haramu kan ababen da suke haramu ba wai kan bayanin cewa ababen da idan sun taba jikinka to da haka sai ka sake alwala ko in sun fito daga jikinka sai ka sake alwala ba a tana bayani akan almuharramat ababen da suke haramun mutum ya ci an gane ababen da suke haramun mutum ya ci shi yasa za mu ga abdullahi bin mas'ud kamar yadda yake a wato ainihin musannaf na al-imam abubakar bin abi sheba ya yanka na akuya naman akuyar jinin ya fantsama a jikinsa amma tare ka je yi sallah kuma haka bai wanke ba bai wanke ba wanda Allah bin Mas'ud kuma haka yana daga cikin ah, min a'immatil mufassirin gane ba cikin sahabbai duk wanda yazo bayan sa fa huwa iyalun alai bai gane ba <coughs> to ashe kaga wannan da bai kina ana bayani ne akan abin da yake haram na mutun ya ya ainihin ci saboda haka ayar ba ta nuni akan ita wannan matsalar da muke ainihin a tattaunawa kanta to kari kuma da aka zo da shi a shashin wata nusuka da yake mun cewa nusuka ce saqima da'ifa la yultafatu ilaiha cewa ko habo to wasu sunan kawo habo saboda suna gan cewa habo habo da amai amai shi ma yana daukan hukuncin ababen da suke warware wanda shi ma mazhabul wato ainihin ah, ah, al'imam abi hanifa ne an gane ba cewa haɓo yana warware alwala shi yasa zamu ga kuma daman ahin ah, su daman mazhabin da yake tabbatacce a nan shine mazhabin mai al'ahanaf an gane to suna ɗaukan hadisin abu darda wanda yake cikin jami'u tirmizi da Asunan al-kubra da imamin nasa'i da musnad al-imami bin hanbal cewa manzo Allah yayi amai sai yayi alwala to wannan cewa ya yi amai sai alwala da wannan ba ta nuni akan cewa mai don aman ya yi mai ya karya masa alwala ne tare da cewa hadisin kansa akwai maganganu a kansa amma abin da yake daidai hadisi ne karbabbe kawai abin da hadisi ke nuni shine yana nuni akan cewa in kai haɓo to mustahabi ne kai alwala saboda alaslu. abin da yake asali ga aiki na annai Muhammad shi ne wannan aikin yana nuni akan cewa mustahabi ne sai an samu dalili da yake nuni kan cewa abinda manza Allah ya aikata a nan wajibi ne amma in babu dalili to al'aslu shi shine mustahab da cikin aikin manza Allah wannan Muhammad ibn suleiman al-Ashkar yana da littafi a af'alur rasul wa dilalatuwa ala yana nan mujalladi biyu ma'astu risala sun buga shi ya fadada sosai kan mas'alar ayyukan manzon Allah sallallahu wajen malamin usul da tattaunawa kuma sannan menene daidai to ga wanda yake dalibi in ya koma zai fahimci wannan yaran da nake faɗa insha Allah an gane da haka babu dalili akai ga wanda shi da kansa al-Imam Malik zai zai bayyana wato ainihin anan gaba zai bayyana anan gaba إن شاء الله تعالى نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغفل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى نعم آه الإمام آه مالك آه bin anas rahimahullah kamar yadda na ambata cewa ya kawo wannan don kuma nuni akan cewa aiki kaɗan wato ainihin a sallah wannan bai ne bai bata sallah an gane ba a wanda ya haɓo ya ɗan yi yunƙuri ne ya wanke wannan haɓo ne to wannan yunkurin da ya yanke wannan haɓo ne, to wannan bai bata masa ne wato ainihin sallah mutukar dai ya tabbata ya yi haɓo ne amma idan ya zama na cewa zato yake ya yi haɓo saboda haka ya juya ya tafi zai wanke haɓon kuma sai gaba haɓo ya yi ba to wannan sallar ta ɓaci kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra daga abdurrahman bin qasim zuwa gashi shi al-imam malik bin anas kun gane bambancin wannan ana batu ne idan ya kinin ga haban ya gani amma in zato yake sai ya juya wanda kaga al-asal shine mai ya wanzu akan mai haban ba har sai ya samu mai har sai ya samu yaki to raka wannan hukunci da ya akan zato din an hana shi eh, hukunci kan wannan to kuma sai hukunci da shi to nan sai ya jawo mai bacin sallah tunda al'asul shine al-yaqinu la yazulu lishak qa'ida ce an gane ba to kuma sai ya jefar da yaqinin yayi hukunci da me da kokonto to da haka wannan sai ya rusa masa sallah an gane sannan kuma ibn rushd al-jadd cikin littafinsa al-muqaddimatul mumahhadat rahimahullah ibn al-arabi al-maliki cikin littafinsa al-masalik wanda sharhi ne na kitab al-muwatta bil mawdu'at ya ce malamanmu suna cewa to abinda yake da malaman suna cewa shi ibn rushd al-jadd akwai ibn rushd al-hafid na littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid to ibn rushd al jadd da littafin al-bayan wa tahsil da kuma al-muqaddimat mumahadat to shine yayi wannan maganar a cikin littafin nasa al-muqaddimat mumahadat game da batun habu an gane ba cewa wannan hukuncin yana tabbata ne bisa sharuɗa guda hudu ga wanda ya Habu. sharaɗin farko ya zanto a inda ya haɓa babu damar da zai iya wanke haɓan sai ya juya zuwa ga wani wuri amma inda damar ya wanke haɓan a nan sai ya juya to sallah ta yi mai ta ɓaci sallah ta yi mai ta ɓaci sannan sharadi na biyu shine kuma ya zamana a takawa da zai je inda zai wanke wannan haban ya zamana bai taka wurin da yake ɗanye ba kaga in wurin da yake ɗanye ne taka inda na jisa. kaga za ta yi za ta wato ainihin shafe shi to ya zanto ba a samu wannan ba sannan a sharaɗi na uku shi ne ya zama na jinin wato ainihin yana zuba jini ne wanda yake ne yana zuba an gane wannan kenan har zuwa sharaɗi na hudu da ya kawo to amma wannan duk abubuwa ne min babin lihitiyar ba wai nasi bane ya ya tabbatar da wannan min babin lihitiyar ne domin kubutar da ibadar ka daga abin da yake ba daidai ba na'am ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah قال وحدثني عن مالك عن مالك آه، وحدثني عن ماذا عن مالك آه كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهري شكما سيتي حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس للي الإمام مالك بلغه يازو مشي cewa anna abdullah bin abbas lalle abdullah bin abbas radiyallahu anhuma kana ya kasance yarufu yakan yabo fa ya sai ya fita daga sallah fa ya ghasilu dama anhu sai je yayi kokarin wanke wannan jinin da yake jikinsa na habo din sun mai yarji sannan sai ya dawo bayan ya gama wankewa fayabni alama gani sallah sai ya gini akan abin da ya yi riga ya sallata sai ya dora a to wannan asar na ainihin ah, abdullahi bin abbas wato ainihin bai inganta ba yau da akwai alinkita tsakanin shi alimam malik da kuma abdullahi bin abbas annahu balagahu يعني أنه بلغه هكا يزوما آه، كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهوري هكا كتاب الموطا برواية الكعنبي هكا كتاب الموطا برواية سويت بن سعيد هكا الإمام البيهقي شما في تتين السنن الكبير دكما وتؤني شم معرفة السنن والآثار تدي هل يشي الإمام مالي بن أنس رحمه الله ده هكا بإنجان تبقى sannan shi wannan asar din na abdullahi bin abbas kaga abin da yake nuni a kai kenan haɓo baya mai baya warware a wala tunda kaga a ciki ba ambaci mai ya sake rala ba kai abin da aka ambata shine mai wankewa to ya ga imam mali ya ka maka shi domin nuni akan cewa aiki wanda yake ba maiwa ba sallah baya bata sallah an gane watan da gashi abdullahi bin abbas ya je ya wanke jini kuma ya dawo ya dora wato ainihin sallarsa an gane? mun gane wannan da kyau? amma wannan karku gane wancan daya asarin daga shiwa Allah bin Abbas wannan na ambata cewa injinin da yawa ne ya warware alwala in kaɗan ne ya warware ba wanda na ambata shi na'am karku manta da shi na'am wa haddathani an malik عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن مسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله yace wa haddathani an malikin wa haddathani an malikin a kitab al-muwatta bi riwayati abi mus'ab shi kuma yace haddathana malikun an gane an yazid bin abdullah بن قصيد الليثي كتاب الموطا برواية الشيباني رحمه الله سيتي حدثنا يزيد shi wa kenan al-imam da anas maimakon an yazid bin shi shine wato ainihin abu abdullah al-madani yana daga cikin wato ainihin tabiya ya rasu ya tana shekara 122 sannan yana da hadisai cikin wato ainihin al-kutubus sitta sune al-bukhari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah yana da shekara 90 ya bar duniya tunda ai bako ne ko ko ya shahara a wajen ku annahu ra'a lalle shi ya ga sa'id bin al-musayyib ra'afa wato yayi habo a kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri cewa yaraufu yana yin habo ya gan shi ya ra'ufu yana yin haɓo wa huwa salli alhali shi yana mai yin sallah a lokacin da yake haɓo ne fa'ata hujurata ummi salama sai ya zo farfajiyar wato anishin gidan ummi salama ita ce hindu binta abi umayya radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam matar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda farfajiyar bangaren ita ummu salama ya fi kusa da masallacin annabi an gane ba ga domin hakan zai karanta masa ne tafiya zai karanta masa tafiya fa'utiya du'in sai aka zo masa da abin alwala ba. sai ya yi alwala sun maraja'a ah, sannan sai ya sun maraja'a sun maraja'a sannan sai ya koma fabana alama kari sallah wato sai ya yi gini akan abin da ya riga yi ya sallata fabana alama kari sallah a kitabul muwatta bi ruwayati suwaid bin sa'id al-hadathani sai zo cewa thumma thumma bana sannan sai gini akan abin da ya riga ya sallata to kaga wannan thumma sai yake nuni akan cewa me ma'ana bayan ya gama wadancan abubuwan gaba daya sannan sai zo me ya dora sallah wannan asar na sa'id ibn musayyib shi ma isnaduhu sahih wato ainihin ya ya inganta zuwa zuwa zuwa ga shi sa'id bin musayyaf rahimahullah an gane ya inganta zuwa zuwa gare shi al wato ainihin abubakar bin abi sheba rahimahullah ya fidda shi cikin musannaf haka al'imam imam al-bayhaqi shi ma fidda shi cikin as kabir zuwa ga shi sa'id bin musayyaf da haka ya inganta kuma yana kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab kamar da gabata da kuma kitabul muwatta bi riwayati suwayd bin sa'id al hadasan da sauransu na'am babul amali fi ru'ati na'am حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله باب العمل firru wato babi da yake bayani game da abin da ake aiwatarwa cikin gusar da haƙo idan ya faru an matsayin haka ɗin tunda a can baya ya bayyana maka ne wato eh, sabanin malamai kan haɓo yana eh, warware alwala ko baya warwarewa to nan kuma sai ya kawo maka wato ainihin idan haƙo ya faru a sallah yaya za ka yi ka gusar da haƙoɗi an gane ba sannan wannan ƙoƙarin da ya kai ka gusar da shi mai matsayinsa ga wato anishin sallar taka shin ya bata masu sallah ko bai bata ma sallah an gane ya ce a haddasa ni yahaya bin hayan laisi an malik بن أنس آه، عبيد الله بن يحيى بن ياهي الليسي رحمه الله يتي آه، أم, آه، أم, أم مالك بن, بن أنس كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهري شي سيتي حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي da abdurrahman bin harmalat al-aslami annahu qala lalle shi qala ya ce ra'aytu sa'ida bin al-musayyib naga sa'id bin al-musayyib yar'ufu yana yin hako fa yakhruju minhu dam wato sai jini yana fita daga daga daga ainihin hancinsa yayin da yake hako a kitabul muwatta bi ruwati shebani aifa yakka tsoro jini sai na yawaita wajen fita a kitabul muwatta bi ruwati abi musab az-zuhri sai zo da karin cewa fayam sahuhu bi bi usbu'ihi wato sai na kokarin goge shi jinin da ne da yatsansa a kitabul muwatta bi ruwati shebani sai zo da yudkhilu usba'ahu aw usba'ayhi wato sai ya shigar da yatsansa ko yatsansa guda biyu fa yakthuru wannan sai ya bayu me jinin sai ya yawaita wajen zuba an gane ba hatta tahtadiba asa yunabbi'uhu har ya zanto yatsun nasa su zanto sun yi lalle minad dami saboda wannan jinin allazi wanda ya khuruju yake fita min anfihi daga hancinsa kama an yi lalle lalle in an yi shi hannu ba ja yake ba to shine sai kwatanta maka da haka summa yusalli sannan sai ya zo ya ci gaba da sallah wala yata tawabba'u ba tare kuma da ya sake alwala ba wannan asarin isnaduhu la ba'asa bihi isnaduhu la la ba'asa bihi isnaduhu hasan hasan ne saboda shi abdurrahman bin harmala abu harmala al-madani wanda ya rasu ya tana shekara 145 darida wato ainihin 45 wannan kaga yana nuni kan cewa haɓo baya baya wato ainihin kenan warware alwala sannan wannan kuma yana nuni akan cewa wancan aikin na sa'id bin musayyaf na sake alwala da yayi kenan ba wai ya sake bane dan habo yana me yana warware alwala a ya sake ne a babi na abin da an so an gane ba na abin da an so ba wai dan haban ya warware masa ba tun daga shi nan yayi haban ko bai yi ba bai sake alwala ba duk da yake wasu na gan cewa a'a ai waccan ruwayar ta fi karfi domin ba za a hada yazid bin Abdullahi bin kusaid ba da kuma abdurrahman bin harmal al ba za a ainihin hada su ba wajen mai wajen karfin hadda bai haka ne to amma mutukar eh, ruwayoyin sun tabbata wannan ba matsala ba ce sannan kuma sai ya zo a kitabul muwatta bi ruwati shebani ta hanyar yahya bin sa'id al-ansari zuwa ga sa'id bin musayyib ka gane ba shi kuma ya yabi sa'id al-ansari kaga yi mata thiqat al-athbat al-udul al-a'lam an gane to ka kowanne yana da me yana da karfi kenan da haka dai abinda na ambata wato anishin ah, shine ah, wannan kenan wannan ah, wannan wannan asar na sa'id ibn musayyaf wato ainihin ya zo kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab هكا كتاب الموطا برواية آه، محمد آه، بن الحسن آه، الشيباني انقاني دكما هكا يزو تكين معرفة السنن والآثار البيهقي دكما الخلافيات نشي البيهقي نعم وحدثني عن مالك نعم عن عبد الرحمن بن مجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوضأ الإمام عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليسي رحمه الله قال وحدثني أم مالك أن عبد الرحمن بن المجبر an gane ba a kitabul muwatta bi ruwati shebani sai ya ce akhbarana abdurrahman bin mujabbar maimakon an abdurrahman bin mujabbar annahu ra'a salima bin abdullah lalle shi ya ga salim dan abdullah ya kharuju min anfihi dam wato jini yana fita daga hancinsa hatta ta khatabi ba asabi'uhu har yatsunsa su zanto sun rina kamar lalle a sakamakon wannan jinin thumma tiluhu. sannan yana kokarin fitar da shi jinin daga hancin nasa sun summa salli sannan ya ci gaba da sallah wala ya tawadda'u kuma alhalin bai sake alwala ba wala ya tawadda'u baya sake alwala an gane to wannan shi ma asar din ya inganta isnaduhu sahih ya inganta ya zo a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab kitabul muwatta bi riwayati shebani kitabul muwatta bi riwayati wato anishin al-kanabi al-kanabi shine wa abdullah bin maslama bin kanab suwaid bin sa'id shine bai fidda shi ba cikin kitabul muwatta nasa daga cikin muwatta'at wanda suke wato anishin bugaku kuma haka albayhaqi ya fitar shi cikin ma'rifatus sunan wal asar da kuma al-khilafiyat shi ma kaga yana nuni akan cewa uh, fitar habo wato ainihin baya baya ainihin bata wato ainihin alwala uh, baya bata wato ainihin alwala kamar yadda bayani zai zo game da shi jini kansa a asarin da zai biyo baya na shi umar dan khattab to wannan shine iya abin da ya zo a nan ko haka ne to a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati al-ka'anabi rahmatullah al jami' da al-imam mali ya kawo wannan asar din nawa na salim bin abdullah sai ya ce wannan shine al'amarin da yake wurin muwakina malaman madina cewa ba a sake alwala domin haɓo an gane ba ko don jini ko kuma don wata ɗiwa da take zuba daga jikin mutum a sakamakon wani rauni da yi ya ce waɗannan ababen ba a sake alawala da su in ji alimam malibi na anas saboda mai saboda babu dalili da yake yi ne a kan cewa sai an sake mun fahimta ta wannan shi to kaga wannan sai yake nuna mai fa'idar mai tattara ragowar mai motso'in kuma wanda ni wannan bayanin a baya domin za ka samu wata magana a wata mawatsar babu ita mai a wata wato ainihin mawatsar ne wannan shi to kuma wannan abu ne mai sauki eh ba ba ne mai sauki musamman ta bangaren kudi tunda siya za ka yi ba wadda daga sama za a maka ruwan sama da su sannan kokarin tantancewar kuma shi ma haka ba ba ne wanda yake mai sauki to wannan shine Allah samu dace to ina gani sai mu tsaya nan wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin